yake faruwa tsakanina da kai ba ka min adalci bai kamata a ce tun da muka yi aure babu wani abu na aure daidai da kwayar zarra da ya shiga tsakanina da kai ba ba zuwa kusa da ni ba tunanin allah zai tambaye ka gaskiya da kina da tunani da hankali ba za ki min wannan magana ba ko kin manta da cewa cikin da ke jikinki ba nawa bane eh don haka ni ba zan taba iya kusantar ki kina dauke da cikin wani ba wallahi ka yi haƙuri ka daina min maganar cikin nan ba na jin daɗi idan har kuma cikin nan ya dame ka to don allah ina so ka taimake ni ka bani izini in je in zubar da shi wa iyaz billah in baki izini ki aikata kisan kai Allah ya shirye ki Allah ya shirye ki Zinat tunda har kina tunanin aikata kisan kai kuma baki ji komai a cikin zuciyarki ba ko kuma so ki tona mana asiri akan sirrin da muka binne to bari ki je idan har haka ta bayyana to billahi lazi la illa huwa iyayenmu zuciyarsu bugawa za ta yi dukkan su za su shiga cikin problem da haka ki taimaka ki ci gaba da lallabawa ki raini wannan cikin har ki haihu bayan kin haihu sai mu ci gaba da rayuwar mu ta aure period Yeah. <laughs>

babu irin rarashin da ban yi mata ba hajiya amma duk banza. kuma gaskiya hajiya ni wallahi san ta gaskiya karuwa yake a cikin zuciyata insha Allah azira farida matarka ce in Allah ya yarda ai kai ma samun irin ka unguwan nan sai an tona domin kowa ya banka yake a unguwan nan gaskiya hajiya na gode Allah ya saka da alheri Allah ya bar zumunci wallahi wannan ya fi abdul kuma na san in kika aure shi za ki samu kwanciyar hankali ki manta da duk wani tunani da bacin ran da kike yi kai rashin sani wallahi saboda ki san wane ne ya abdul ba da kin san shi da ba za ki faɗa haka ba don haka bai kamata ki hukunta shi ba don ina mai tabbatar miki da cewa duk duniya Allah ba mai kyan hali irin nashi to zinatu ta haihu gobe zan je bauchi don ke dai ba kya ɗaukan wayan kowa kuma na san baki sani ba amma in zaki sai ki shirya mu tafi Allah ya raya shi mishi albarka don ni ba inda zan je ashe an samu karuwa to Allah shi raya amin ita ma farida insha Allahu ba za ta ƙara wata ɗaya ba nan gaba domin ta samu wani mutumin kirki bawan Allah kuma insha Allahu shi za ta aura Allah ya sa ai ma zan so ta yi auren ku hankalinta ya kwanta sosai kuwa Allah tabbatar da alheri farida aure za ta yi na lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ke nake so Dole ka haƙura da ita, kuma ita ma dole ta haƙura da kai, saboda da ni za ka rayu har abada. Baki ma damu da halin da nake cewa kenan ko zinat? In dai akan fari da kake cikin wannan halin, to wallahi ba zan damu ba. kuka kullum ina tunaki ina ta kuka kullum fatan ganin ki na fi ƙaunar zamto ganin gaki dawo dawo yana ciki da iyalansa mun fito ruwa mu yi sallah ne amma gaskiya ne al'amarin yaran nan gaskiya yana nema ya kwantar da ni hajiya ya gana wani irin kira ne wannan ai sai ki sa fita a guje me ya kawo ki kuma me wa kika bar ma gida ba kuwa aka yi ta sha wahala kafin ta gane gidan nan ta ce ba za ta iya zaman jira ba na ga mata Abdul bai da lafiya shine ta ce in kawo ta asibitin ta zo ta gan shi wace mata ce wa nake gani kamar hajiya aisha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hajiya balki wai ku tsaya da gaske ne ko ko ido na ne ni ce da gaske aisha ke ce ina abdul an ce min abdul baya raye ashe abdul yana raye dawo da hawo ina ta kuka kullum ina tunaki mutanen da suka ce sun tsince ni sun ce sun tsince ni ne a yashi subhanallah amma ta sha wuya ni ba abin ma da ya fi damuna shi ne har yanzu ta kasa buɗe baki ta yi magana za ta yi ne ai ka san saboda maganin da muka bata in allah ya yarda idan ka farka za ta yi magana za ta ji jikinta ya watsake in allah ya yarda allah ya sa Allah ya bata lafiya ni zan koma to to madalla mun gode mun gode in an ji a gaishe da wanzan da Allah a kula da ita in ta farka

bakinta na tabbatar ba za ta damu da ina zoben ta yake ba saboda idan mutum ya haɗari komai yana iya kuɓewa a jikinsa takushinsa ma kuɓewa yake yi hajiya ki daure ki gaya mana sunanki mana yaya sunanki hakuri sai ki daure ki gaya mana sunana sunana Sunana ban sani ba. Ikon Allah sunan naki ma? Daga naki kike wane ne mijinki ‘ya'yanki fa ba za ki iya tuna komai daga gare ki ba? Hawa hajiya, shi haƙuri ki tuna wani abu dangane da ke. Domin idan ba ki gaya mana komai mun san wani abu dangane da ke ba, ba za mu iya taimako da za mu miki. Ba wani taimako da za mu iya miki. Dan Allah ki daure. Dan Allah malam, ka kyale ta ta huta. kwakwalwarsa ta huta ta tana komai daga baya sannu kin ji to to to to to to to to to ai shikenan sannu bara ba ta ruwa ta sha kurkuma kurkuma da ba ta so iyan da ba ta so wai har yanzu bata ce komai ba bata ce komai baran ka dade kuma har yanzu bata faɗi inda ta fito ba to amma yaya jikin nata a jikinta da sauki ki da sauki dan wanzan ya turo matarsa barira ta ja mata wannan targaɗe nata sannan kuma da magunguna babban dai abin damuwa shine kawai rashin sanin inda take ubangiji Allah dai ba ta lafiya eh, maliman sai a cikin da addu'a Allah ba ta lafiya eh, eh. Um, to amma sale hmm? ni ina ganin baiwar Allah nan a batta ta cigaba da zama a gidanka ko ku za ta dawo nan gida don ta cigaba da kula da ita a ba damuwa ranka da in dai ba damuwa to a batta a aure na ta zauna don kulawa nan da za a ci gaba da yi to ai saboda wahala ake je hmm, ba komai ba komai koyar ke to ba wani abu eh, babu wani abu sai ta ci gaba da zama a can gidan nashi kawai eh, amma eh, sale ni akwai abu ma da nake nema in sha'afa to to to wai yarinya ce ko ko da tijuwa ce eh to ranke dade ba dai babba bace ta domin ku shekarunta ina ganin ba zai wuce 25 ba 25 sale ashirin da biyar ya ai sale ashirin da biyar ai yarinya ce ai yarinya ce ashirin da biyar yarinya ce Salamu alaikum. Dangala. DJ? DJ? Yaya jikin nasu? kin san me faru wallahi wannan mai garin namu ba zai taba canjawa me kuma so yake ga wannan baiwar Allah kin san kuma halin sa yanda yake ba sai ka gaya masa yadda bakuwar take ba kai Allah sauka ai ko ka gaya masa kin san halin sa wato kai shi mutum ana so ai koyi ga shugaba hmm. amma mu ba mu yi dacen shugaban da za mu koyi da shi ba to Allah ya samu dace amin dan alfarma annabi Allah ma dai ya sa mu gano ƴan uwanta domin mu mai ita don a huta amin amin amin malam <clears throat> tashin hankali wanda ba a sa masa rana amma in ba haka ba kai ban yi da cin shi aikin kyan kai Allah ya sa kika faɗo hannunmu wan sale dan kai daɗe. ka dade fa baka yi abin arziki kamar wannan ba wannan ai ba kuwa ka tsinto ba in ba mu ba mu ka tsinto wannan baiwar Allah da ma kai daɗe kowa ya zubda ruwa ai ya san da wannan yake kai daɗe. ke baiwar Allah ki gode wa Allah da kika faɗo hannunmu saboda kowa ya mu ya shaide mu wannan gari muna da martaba baki da ɗaukan nauyinsu sosai ai inda so ake a karrama mutum kai daɗe a ga darajar mutum dan adam ya sani bana tana ma ita mace ranka da take bukatar taimakon ku to yanzu dai wannan baiwar Allah duk mutumin da ya ganta sale duk mutumin da ya ga wannan baiwar Allah ya kasa taimakon ta to akwai matsala akan shi wannan haka yake ranka ya dade saboda haka ranka ya dade mu aka tsintowa ko ba mu sheke, kuma za mu mutunta ki za mu tsaya mu tare yake mu duba ku kula da halin da yake ciki sosai kuwa ko baka ka ba sale wannan haka yake ranka ya dade <laughs> ranka ah. ba fa shawara aka ba shi ba umarni ne da ya abin da aka ce ranka zuwa ina zuwa ke da kanki kina da aure ne ko babu ban sani ba ba abin da na sani game da kaina alhamdulillah <laughs> ai daga jin wannan kalmar tata sali ba ta da aure ai mara aure ka tsinto saboda haka kwantar da hankalinki kin zo gida sali daga yau kar ka ƙara wahala akan wannan yarinya duk wani abinci abin da za ta ci da abin da za ta sha da sanin yaya ta kwana yaya ta tashi wannan ya koma hannunmu ina fatan ka fahimta kwarai kuwa ta ta ta ta ta ta ai ba ba ba ba ba kinga <laughs> tashi ki shiga tashi tashi ki shiga duk abin da zamu gani mun gama gani Thank you. Hoɗɗa. Na Yana ina. Ranka gashi nan tasowa Ai yanzu nan zai fito ranka Duk abin da kuka ce ai haka za a yi. Na sala ne. Ranka daɗe. A'a. Ikon Allah sale. Ranka daɗe. Irin wannan tsintuwa ka, ka samu yarinya sai ka ce ɗiyar aljanu? ka dubi yarinya ka ga yadda take fara tas da ita yarinya ko ina lahiya lau kai tabarkalla masha Allah Allah Allah ka samu ga dan uwanta amin ranka ya daɗe dan ni ina jin wani abu a raina ne to ai ranka ya daɗe ai duk wasu ƴan uwanta ai bayan ku ne ai ko ƴan uwansu sun zo suka ce ƴan uwanta ne to ranka ya daɗe sai ka tantance ma ka tabbatar ba wasu bane suka yi wani lauje ranka ya daɗe to amma dai ka dai ji a gabanta na gaya mata to shi sa nake son in sake ta maka cewar za ka riƙa ganin aika akai akai sako ba dare ba rana za ka yi ta ganin shi amma ni zuwa na saboda idanun mutane zan ɗan saurara da zuwa da hasken rana haka irin gefen wajejen almuru haka to sai mu zo mu riƙa ganin yaya ajiyar mu take Allah a kula mana ita da kyau da Allah mm, dangane da ake kuma Allah saka da alheri Allah saka da alheri halin da kake ciki ba yawa mu za mu koma kuma inda wani abu bayan bayan ba nan wani abu ya taso to sai a sauri sai a kawo ta sai a san abin da za a rinka rike a inda wani abu kai yan zo bayani sai ka zo ka tomin da ita yawa eh dan duk abin da za a gabatar sai a gabatar to shikenan eh sai mun yi magana yawa wai ka duba manyan gari kenan bai damu da yanayin da take ciki ba bai damu da rashin lafiyar da yake ciki ba amma kawai kyanta yake yabawa Allah ya sauka Allah ya samu gane Allah ya samu gane Allah ganar da mu kusan shekara guda ba na iya dogon magana da mutane amma a hankali na fara saba da ƙauyen da mutanen ciki kuma na fara magana da kowa an na fara magana sosai malam sale dattijan arziki ne a kullum ba shi da aiki sai yawo da ni gari gari neman maganin lalurar mantuwar da ta same ni kulawa da ni da yake sai ya haifar da gaba da kishi tsakanina da dija Daga kike yi ne? Kai, sannu kin sha wahala. Wallahi DJ. Kai. Ai mun gaji. Wallahi mota har biyu muka shiga. Mu hau wannan mu sauka mu ƙara hawa wata. Bayan haka ga tafiya mai tazara. Kai. Ai mun wahala. Ko da yake ni ba damuwa. Tunda ni na saba. Amma ba uwarka. Na tausaya mata. Allah sarki. eh wallahi duk garurukan da muke zuwa wallahi ba wanda yake wannan ƙauyen ta yaya au haba ke dije ko wani irin shirme ne haka ya ne muke magana kina wani irin amsuwa da ban gane kanta ba oh au da ni kuke ai ban san da ni kuke ba na zaci zancen ku kawai kuke ke kuma idan ke gama tankaɗan sai ki je ki dora masa girki tunda na ga mun yi kusan zama ɗaya da ke a gidan inji ke dj wai wani irin haukan ba kike irin wannan ashe ke ma haukan ce ban sani ba wani irin shirme ne wannan ke dj dj dj wai ke me ce damunki ne haka me haka a kowa sanin abin da nake nufi wannan matar ba uwar mu ɗaya uban mu ɗaya da ita ba babu abin da ya haɗa ku da ita amma kullum sai hidima kake da ita duk kuɗin ka ya ƙare akan sai abin da take so za ta ci a gidan nan duk kuɗin ka ya ƙare akan ta eh? ka ɗauki wannan kasiyar ka ba da wancan jingina eh ka bi da ita gari gari kana nema mata magani wai da sunan neman magani to wallahi ba zai yi ba to me ai buna akai jiji yanzu ko da kowa zai zarge ni ke kamata ki zarge ni akan hidimar da nake wannan bakuwa ba ke kamata ya ki zama mai tausayi ki tausaya mata matar da bata san abin da take ciki ba bata san yan uwanta ba ba mamaki tana da miji bayan haka ma har da yaya kai ne gatan ta kenan gatan mu Allah gatan mu Allah saboda haka sai a zauna cikin hakuri wannan da kike gani ba mu san yaya abin zai kasance malam ka bani waje da Allah zan wuce an yi a ki ture zan wuce ki ture ni zan wuce na ce ki ture ni zan wuce idan kika sake furta wannan magana tici wallahi sai kin burgirar nan domin na fuskanci kina nema ki hana ni ladan da nake furotawa wajen wannan bayarwa Allah ai dole ka mare ni saboda kishi ya tarnike ka na kira ta da sunan da bai maka daɗi ba walla sai dai ka raba mu don ba zai taɓa yiwa mu zauna da ta a gidan nan ba Yaya ina ga zan bar gidan nan gobe. Ka ɗauke ni, ka maida ni inda ka sinto ni. ka yi min komai yaya idan ma na mutu ban rasa kowa ba tunda ba na iya tuna kowa ina so ki sani sai dai rabu da kowa rabu da komai amma babu inda zan kai ki za a yaya ba za a yi haka ba iyalinka sun fi maka komai a duniya ki yi haƙuri Allah yana tare da ni gaskiya kuma a hankali gaskiya za ta bayyana karasu? Eh, na baka zo masha Allah zauna sale ranke daɗe na kasa fahimta me kake nufi wannan baiwar Allah tsawon lokaci ka aje ta kai baka bari ta yi aure ba baka kuma bari wani ya fito ya aure ta ba hmm? ka je ka yi kaka a dukkanin al'amuranta ni na kasa gane me kake nufi ranka dade ba na so in yi sabanin ra'ayinta menene ra'ayinta domin ku ta ce ita ba za ta yi aure ba sai ta samu maganin lura da yake damunta mecece lalurar take damunta saboda halin yanzu ba ta sani ba ko tana biji yana cin yana neman ta ba mamaki ranka daɗe har da yaya ba a gansu ba kuma ba za a gansu ba dan me kai ba za ka bata shawara ba ta sabunta rayuwarta ranka daɗe aini ba ni da ikon yin haka abin da zan iya yi kawai shine in ba ta shawara to na umarce ka ka je ka ba ta shawara cewar ni ina da muradin aurenta kuma in ka tashi ba ta shawara a kaina ka ba ta shawara mai kyau to wannan an gama ranka da insha Allah zan ba ta shawara abin da ya kamata zan je ba ta shawara Samaki ga alama sai na sa a raka ka Shamaki? Ai ba ta kai ga haka ba. Nan ke Ba ta kai ga haka. To ma magana ka ce za ka je ka shawarce ta? To ke Kada mu jawo kanmu abin faɗa Kada mu zama abin kwatance Wannan shi nake gudu ba komai ba. Na daɗe tsawon lokaci. Ban yi aure ba. Kwasam sai mai gari ya fito ya ce yana neman aure na amma sai na ki yarda saboda sun faɗa min cewa na manta da duk rayuwana na baya ni kuma ina so na tuno da rayuwana na baya saboda gudun kada na zo na gina wata rayuwar na rushe wannan yin hakan bai dace ba kin dai yadda muka yi da mai a ni a ra'ayina a yadda na gani gaskiya kada ke aure yanzu a bari sai nan gaba domin shirin da nake shine in kai ki asibitin zamani domin mun gwada na gargajiyan nan mun gwada mun gwada yaƙi wa kuma kin ga yanzu wannan abin da yasa zamu je wannan garin an kururuta shi ne shi yasa zamu amma ba dan haka ba sai mun gama da duk wanda muke da shi ni dai yaya a gaskiya ba zan yi aure yanzu ba da an dan yi hakuri tukunna ni ma dai haka na gani kuma abin da ya kamata kenan na gaji bari na huta. Kin gaji? Da kin yi haƙuri fa nan ne gashi can garin muna hango shi mun kusa zuwa bakuwa. Ni dai bari na huta yaya. To shikenan je ki can bishiyar ki huta amma fa don Allah ki tabbata baki bacci ba. Ni kuma zan koma nan wurin in zauna. Amma fa kada ki bacci dan Allah. A'a ba zan yi ba. Dan Allah kai ki bacci. Ba ki abin da na gani da idon ba. Hmm. Sai da na ce subhanallahi. Suna tafiya suna kallon juna suna fara'a. Sai da na ce matan nan sai da ta ɓata mala. Ni ko na samu waje na laɓe. Eh? Kowa yana kashewa kowa ido. Suka samu gindin bishiya suka huta. Malam ko ina ya samu gasasshen nama. Suka ci suka ƙoshi suka samu madara suka sha Eh, ko a wajen fulanin nan ya je ya karba musu ban sani ba daga nan na ce ni fa ba zan tafi ba sai na ga ƙarshen labarin nan suka samu wani bishiya mai duhu suka zauna daga nan fa ni ban san me suka yi ba eh, lallai kuwa za a yi yaƙi a gidan nan yaƙi kika ce ni ki saka ni a dakarun yaƙin ki ki bar ni a ƙyar kallo duk tsiyar da za a yi duk tsiyar da za a yi kar ki faɗa musu ni na zo na faɗa miki kin gama mun komai ta bawa yanzu malam yawo yake da matan nan hmm. Allah dawo da su aini na juma da ganin sakarcinki hmm. ta yaya za ki ga mace da namiji eh ba uwarsu ɗaya ba ubansu ɗaya ba shekara da shekaru suna yawo tare ki ce ba abin da zai shiga tsakaninsu ni na yadda da malam ne ta bawa ashe azzalumi ne munafiki ban sani ba kar ki bata min raina mana sai ki ce baki san mace ba ai mace ce mace kadai take mai da malam mutumin banza a lokaci guda ballantana yadda take yadda na ganta nan tana kashe mishi ido ko a birnin ma wannan daga ganinta maza a tafin hannunta suke ballantana a ƙauye kin gani tafiya ta Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ke, je, me haka? Sai na kashe, sai na raba shi da duniya. Ƙarya kike munafuka. Me haka dije? Ƙarya kike ba baki da lafiya bane. Wataƙila wani abu kika aikata a can garin naku shine kika zaɓi nan a matsayin makoya. Wayo Allah na wayo! Na fara ka bani ku zan yi kisan kai na ce. Me ki ta faruwa da ke? Dije? Dije? Kina san ki ga manzon Allah kuwa? Sallallahu alaihi wasallam. Ki maka mun agogo? Maliman, Allah baka ware. Wai yaya muke ciki ne kan wannan lamari? Eto eh ai ranka daɗe ai ba za a iya yanke musu wani hukunci ba a musulunce sai har an samu shaidu guda hudu sun same su suna aikata wannan masha'a laifi wannan sannan kuma sai a san yadda za a yi amma ni na sani malam sale mutum ne nagari mai karamci mai mutunci mai riƙon amana kaga ba liman liman ba batun magana muke ta nuna da kirki ko bai da kirki ba magana muke yi akan abin da ya dame mu kuma mutum nawa ne za ka ga kirkin ne amma mata suke rinjaye su hmm? mutum nawa ne mata suke rinjaye su ni kaina nan da kake gani na na daɗe zargin bawan Allah nan na daɗe ina zargin sa saboda komai nashi ya kare akan baiwar Allah nan yau suna nan gobe suna can da ka taba shi ka ce ya kamata baiwar Allah nan a fito a sanin za a mata aure sai kore ifan dalilai wanda ba hujjoji bane da shi masu kyau ya shiga ta nan ya fita ta nan don kar a yi maganar auren nan ashe dama abin da suke aikatawa kenan a duwar daji a bayan gari to ai malam sala da auren ta kai da duk wannan abin bai faru ba yanzu ina amfanin haka kana da mata da ya yar kama tana gidan mijinta da ciki tsohon ciki yau ko gobe kana tunanin samun jika kuma a ce wannan abin ya faru da kai ranka ya daɗe wallahi ba abin da yake tsakanina da yaya a duk lokacin da muke tafiya ko juyowa ya kalla fuskata baya yi kulli yawmin idan muna tafiya yana gaba ina bin shi a baya ƙarya take munafuka ni kawai a sashi ya sake ni babu ni babu shi don ni ba zan iya zama da shi ba har abada ba na son sa Allah mai ji ne Allah mai gani ne kuma na tabbatar da cewa yana tare da mu a nan wurin yana ganin mu kuma yana ji duk abin da zamu a nan wurin wallahi wallahi ina tabbatar muku da cewa wannan zargin da ake mana ban taba haka ba kuma ko kamar haka ba taba yi ba hatta hannunta ban taba tabawa ba duk abin da nake mata duk abin da nake mata ina yi ne saboda Allah kuma saboda tausayawa kuma Allah ya sani Sale ka tattara naka ina ka daga yau zuwa gobe ka bar min kasata ka bar min garina domin ba zan bar irin wannan mai halin naka a cikin al'ummata ba kana jina da kyau ko ka ɗauke ta ka san inda za ka yi da ita da kai da ita duk kuma mun gari na ke kuma dj idan kin ga dama za ki iya bin shi idan kuma kina so ki zaman ki sai ki zaman ki ba za mu matsa miki ba ni Allah kiyaye su je can su karuta babu ni babu shi ni kawai ya sake ni lalle yaya zuwa na bai zama alkhairi a gare ka ba da ma gawata aka ɗauko da duk wayannan abubuwan wallahi ba su faru ba ka taimake ni yaya Allah shi yake gani kuma shi yake sani da komai da kamu kuma shi kadai zai iya saka maka wallahi wallahi wallahi ba na da na sanin abin da na aikata miki baƙuwa kuma zan ci gaba ba zan fasa ba sai ka je ka ci gaba da yin duk abin da za ka yi a kanta amma dai ba a nan garin ba kuma za mu rufa maka asiri ne kawai saboda 'ya'yanka a nan ma abin da sa za mu rufa maka asiri saboda matarka saboda idan muka tona muku asiri duk gaba baki ɗayan ku abin zai cutar saboda ku tashi kuma muri mutanen banza mutanen wofi ta so mutum sannu wa Allah ɗana ina bani labarin ki a duk lokacin da iso kuma na san ɗana zargin da ake masa ba zai taɓa aikatawa ba na yi sanadin watsewar iyalinka yaya da ka sani da baka ɗauko ne ba haba ba uwa ki daina faɗin haka ai ribar da ya samu a sanadinki ba ya ƙarama ba ce ki zauna a nan tare da ni in allah ya yarda ba abin da za ki nema ki rasa in allah ya yarda kai ma idan ka yarda sai kai zamanka a nan akwai gonar da na gada ta mai gidana dama haya nake ba da ita idan an nome akan bani buhu ɗaya ko buhu biyu ko buhu ɗaya da rabi amma tun da ka zo sai ka yi amfani da wannan gona dama wannan mata ta ka bana santa tun da na rabu da mahaifinka na dawo nan a kullum sai na yi tunaninka zama da wannan mata saboda ba ta da kirki yanzu ka yi mun rabu da ita ina dama ni da mata ita ce ta mai sunanki domin idan mijinta jahili ne kuma irin mutanen ƙauyen nan zai iya sakinta ya tozarta ta amma shi ko umaru namiji ne don haka idan abin ya masa zafi zai iya barin garin ya kama gabansa lokaci mai tsawo muka ci gaba da zama a ƙauyen da mahaifiyarsa take aure sannan muka ci gaba da neman magani har wani lokaci da wani bawan allah mai maganin gargajiya ya zo garin da muke yayana ya